Shugabannin kasashe da gwamnatoci na kungiyar sai da yawo sun ɗauki niyyar janye takunkumin da suka kaba kabawa Mali a cikin labaran mu za mu taɓo sakamakon tattalin arziki da wannan takunkumi ya janyo wa rayuwa 'yan Mali tare da masanin tattalin arzikin Mali Abdullahi Traore. jadi ta sanar a farkon mako na tura wani rukunin dakaru na biyu domin karfafa karfin kungiyar g Sahel a yankin iyakoki uku. A cikin rahoton mu na musamman kuma za mu taɓo abin da mata suke jira a jajibirin zaɓukan shekara ta 2020-2021 a Nijar. Ƙungiyar kasashen yammacin Afirka Sidiyawo ta ɗage takunkumin da ta azawa Mali a ranar ciya bayan kafa gwamnatin rikon kwarya a ranar Litinin. Abdullahi Traore masanin tattalin arziki na Mali ya yi tsokaci kan sakamakon wannan takunkumi ta wayar tarho a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. L'impact de sanction Aibun da hukuncin ya haddasa ya yi kamari sosai, tattalin arzikin ƙasar ya ta'azzara, gabcewar ababuwan masarufi dangance da allobar corona tattare da kublen da aka sa, rufewar iyakoki. Abun ya yi tauri sosai, musamman wajen samun kayan masarufi. Daga makonnin nan uku na farko aka so ji ga jiki. Wani fannin kuma har ma wajen gwamnatin ya rasa yadda zai samar da ababuwan da za a shigar da su cikin ƙasar, kamar su man feta, abinci magunguna da sauransu kuma ga kangewar shiga da fitar da kuɗaɗe sun takawa ƙasar birki sosai har ma wajen samun biyan albashi yanzu ko game da ɗage wannan hukunci muna sa ran da ƙasar za ta ɗan lumfasa kuma yawancin al'ummun da suka fuskanci wahalar lamarin za su samu walwalar rayuwa. bayan ya kubce daga hannun waɗanda suka tsare shi a dijon shafin na gandun daji da ruwa na nijar mabe bado an sace shi ne a dajin park da dublube bayan wasu mutane rike da makamai sun kai hari a kewan tafawa a ranar 11 ga watan maris cikin jihar sai yankin tilaberi mabe bado ya koma cikin iyalinsa cikin ƙoshin lafiya a ciyar firfan jihar torodi mamman abu tawar tarho a cikin rahoton muktar hamadu yan ta'adda suka kai ma jami'an tsaron gandun dajin farko da dubul hari suka ɗauki shi wannan sojin gandun daji kai garkuwa da shi suka tafi da shi tsakanin dajin nan na burkina da niger to allah da ikon shi su sojin burkina suka kai hari a mazamna su 'yan ta'addan nan to sai abin ya kawo wani talwacewa zaman nasu don ka cikin halin kowa na ta kanshi shi da hannun shi ma da ma ya samu inda ya sa gaba ki bayan ya yi tafiya bakin gulgudu da ya samu kanshi cikin kasar burkina da ya je wani kauye da ake ce ma japanga to can ne allah sa kuma su jami'an na da tsaro ma na kuma ta burkina da suka karɓe shi bakin gulgudu suka hidda mishi an kwaɗin da ke ga hannun nashi da muka samu labarin mu kuma muka aika so su karɓo shi sha wata matsala ba haka ko ta duka ko ko ta duk wani ma musgunawa da haka bakin gwargwado sai dai da kasan wanda an karaba da gidan shi da iyalin shi da komi ba da jima ba wani rukunin sojojin chadi na biyu a yankin sahel domin yaƙi da rashin tsaro a yankin iyakoki uku tsakanin burkina faso mali da niger a cewar dr dikko abdulrahman masanin batutuwan tsaro wannan ƙarin ƙarfi zai kawo wani sauyi cikin cikin yaƙi da matsalar tsaro. Ƙarfafa ƙarfin soja a wannan yankin abu ne wanda ke da muhimmanci amma kamar ga irin tashin hankalin da ake ciki yanzu ina ganin kamar ba Chad ce kai kamata ta yi shi ba ƙasashen wanda ake tama su ne a cikin wannan hatsarin kamar Burkina Faso da Niger da Mali su ne kamata su ba da gudunmawa kuma su ba da ƙoƙari kwarai wajen tsare wannan budodin nasu tun daga nan ne ake ma duka wasu 'yan ta'adda ke shigowa. Chad kar kuma ce deja a can wajen Lak Chad tana ba da gudunmawa kwarai to ƙasa ce ta Afirka kamar ƙasashe na Niger wanda wanda da eh, rauni wajen kaman tattalin arziki kenan batta da hali wanzu wadda za ta bude wani wajen yaki kaman bayan wannan wurin kuma har ta a can wajen Burkina Faso da wannan yaki don ina tamamin kamar Chad ita kadai bata iya yin shi wanda za su yin shi ne G5 Sahel kamar wannan haɗin gwiwa na kasar nan biyar na Sahel kuma ya kamata a ce aikin da sun kai yanzu wajen shekara hudu ko biyar ya kamata a ce ya kawo tasiri amma ana ganin kamar Chad ce kadai ke shiga cikin wannan yaƙe-yaƙen saboda yaƙi ya koma kamar yanzu wata entreprise ce wadda ake azawa kuma a samu kamar ƙasa guda wadda ke tare da ita Jikukunan kayan karatu 150 ita ce kyautar da kungiyar Shisenka Sahel ta baiwa yara mara galihu na makarantu goma sha biyu da ke bankilare mai iyaka da Burkina Faso cikin jihar Tera yankin Tilabiri a ranar Asabar. A cewar Kaftan Buda na rundunar sojojin Burkina Faso eh, bukatu ne da suka fito daga bakin al'umma kwanaki kaɗan na koma makaranta a cikin rahoton wakilinmu Yusuf Aliwet. Rundunar haɗin gwiwa na G5 Sahel bayan aikin su na tabbatar da tsaron al'umma, haka ma suna nauyi na aiki wajen ci gaban tattalin arziki da ma al'umma da gwamnatoci. A bisa wannan ne muka baiwa bataliyar mu umarnin tattaro bukatocin al'umma, inda a cikin bukatocin akwai kayan makarantun boko ga yara. Don karɓa wannan bukatar ta al'umma ne muka samar da wannan taimako na kaya makarantun boko 150 ga ɗalibai. A cikin cikin wannan da'ira ta banki lare Wannan taimako yana da matukar ma'ana a gare mu. Muna aiki na karfafa cuɗayya tsakanin sojoji da kuma 'yan ƙasa. Komayar makarantar shekara ta 2020-2021 an tsaida ta a ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa. ga kungiyoyin bangaren ilimi har yanzu akwai sauran aiki karin haske tare da aliyu hassan samna na kungiyar international de l'education reshen niger a cikin rahoton asman shina tashe tashen mushani da ya kamata a yi har yanzu akwai jawoyi inspector da director regional ba su tara mu ba ana gajira takardun su hita kuma bayan wannan kayinwa da librori da abubuwa da ya kamata a kai alakul a yanzu lokacin ganin kima zance daga nan yame har ma a da su zuwa difa a komo babu wurin da aka tura kayan arziki cikin lokacin akwai wurare wurin da ruwa ya sa mutane su koma cikin kalasoshi kamar ku dauki yamin har yanzu mutanen nan suna cikin lokacin kuma yaushe za su hita har a jara wurin har yara su koma kenan kaga har yanzu akwai magana kun bayan shi eh, kasan namu wuri ne wurin da kowa ya san kalasoshi da ake a daji na runwa ake yi kuma damana bai kare ba ina za a samu cawa har a zo a yi runhuna don yara su koma kenan an yi lissafi har yanzu gwamnati bai kara shirye-shiryen nashi kuma har yanzu masalolin eh, suna nan kuma har yanzu ba su tsara jama'a ba su ga muna wace hanya za su bi don su samu su magata matsaloli wani a tare da su Wani kaso a dunkule na nasarar kashi 33.76 cikin ɗari a shekara ta 2020 aka samu a jaraba bakaloriya alkaluman da ke nuna ci gaba tare da wani yunkuri mai muhimmanci na maki 7.20 idan aka kwatanta da na shekara ta 2019 kuma duk da tsaikon da aka samu da ke da nasaba da annobar covid-19 kungiyar malaman makaranta ta ƙasa ta rasa ta cewa gaban wannan matsala isufu arzika sakatare jan na kungiyar sinan a cikin rahoton rukayetu abdurrahman Abun na da ban mamaki ganin yadda aka fuskanci shekarar abun yana da hazo. Za ga sakamakon ya yi sama ga wanda aka samu bara. Alhali ko a bara ɗaukar darussan da aka yi sun yi samun daidaito. Amma dangance da cutar corona da sauran ababuwan da suka gito a shekara ta 2019-2020 an samu sakamakon jarabawar bak da suka gwada kyautata kaɗan. Ni hakan ya ɗarme mini kai. Saboda na tabbata da ɗaukan darussan shekarar ba ta samu yadda ake bukata ba. Amma me yasa aka samu wannan sakamako? To, ni dai abin da na sani malamai sun ba da kansu yadda ya kamata don ba da darussan ajin terminal. Wannan kadai zai iya ba da hujjar haka. Wannan kadai ne ba ta fuskar yadda shekara ta gudana bane balle har a ce wai ta yadda hukuma ta kula da kokowar corona. A hujja ɗaya ce kacar shine malaman ba da karatu kamar kulliyomin sun ba da kai ga ba da darussa a cikin azuzuwan terminal. A dogon duci yankin doso 'yan mata na daina karatu daga bakin karfe goma na safe domin yin tallace-tallace kan tituna. Domin fuskantar wannan matsala babban ma'aikatar kare yara ta birnin ta bullo da wasu haduwa ta wayar da kai a cikin unguwanni da ƙauyuka da ke kewaye. Amadu Sajo jami'in ma'aikatar kare mata da yara ta dogon dutse a cikin rahoton Abdullahi Aziz yuma Mun fasahanta wani tsari na sadarwa inda muke fitowa a cikin unguwanni da garuruwa na kewaye domin tattara jama'a. Maimakon tattara mutane goma ko goma sha biyar ko ishirin. Yanzu a cikin da'ira ne gaba ɗaya abin ya shafa. Za a tattara maza da mata da matasa kai har da jama'a da suke fama da nakasa abin ya shafe su. Inda ake wayar da kansu awa ɗaya ta ma yawa saƙon ya isar. Mun gani tare da wannan dabara labarar sakonnin suna isa sosai fiye da shirya taron horarwa tare da karamin hali kowa yana samun labari maudu'in da muka ɗauka shine fyaɗe da kuma al'amarin 'yan mata masu talace tallace wanda abu ne da ke sa 'yan mata su bar makaranta 'yan matan da suke tallace-tallace da zaran karfe goma ta yi na safe to sun bar makaranta kenan Barazanar yajin aikin gama gari a bangaren sufuri a ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa Isufu Sumana mabana kungiyar Itan a cikin rahoton Michel Deji. Police sun takura muna sun ce permi biometric a yi shi dole da dole da dole kuma doka bai ce haka ba. Mutane suna so da karhi da yaji su kwace mun kudi. Plak din nan ma ba dole ne ba a ce sai an canja plak. Zance na uku bisa essence ne. Tun 2006 shi ministan fumkoi ya dauki alkawali ya ce zai rage kudin essence. Bai cika alkawali alkawalin shi ba muna kira ga da transport conductor ne ya ce da wannan tahiyan da ake yi da ba na gaskiya ne ba in ba da mu ba ba komi suke ba mu ne muka aza su inda suke suna yi da mu kamar mu bamu san komi ba kuma muna ta yi greve le 15 octobre insha Allah wanda an yi musu contravention bisa permis biometric de cortège ne mu yi rencontre médiateur mu mai da mai contravention din nan shi gani menene yana yi yarba mu da mutane da suna aiki da ba na gaskiya na ba kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. sai rahoton mu na musamman a nijar yawanci masu ruwa da tsaki na shirya taruka domin wadda kan mata kan shirye-shiryen zaɓuka menene mata suke jira a jajibirin zaɓukan shekara ta 2020-2021 amsa cikin rahoton Olivier Asogbavi. A ƙasar Nijar ana kusantar zaɓuɓɓuka waɗanda ke fafutuka na ta wayar da kan mata bisa hanyoyin zaɓe. Da dama suka fito daga jam'iyyoyin siyasa daban-daban suka zo wajen bayanin Madam Fumakwai Aishatu ɗaya daga matan nan biyar 'yan ƙasar Nijar da suka taɓa samun kujerar 'yan majalisa. Zaɓuɓɓukan farko na tafarkin demokaradiyya da aka shirya a shekara 1993. Abin da ya ja muna hankali shine abin da wa'annan matan ke jira su gani a kas a wannan zaɓuɓɓukan siyasa masu zuwa. Jamila Zahabi wata mata matashiya 'yar shekara 20 abinda take jira a zaɓuɓɓuka masu zuwa shine nagartattar siyasa mai baiwa mata kariya. Gaskiya ne ana cewa yau ana sa mata bin hanyar siyasa. Abu ne na ra'ayi tana da walwala da kuma sanin incin kanka a matsayin ka na mace. Na rubuta kaina na samu katina ina da komi da komi kenan zaɓe kawai nake jira. Amma matsayina na mai zaɓe ina fatan wanda za a zaɓa ya zama wanda zai sa al'umma su sa ƙarfi wajen kare mace. A nata ɓangare Fatuma Sangare ta kwamitin shika-shikan mata ONG Farm Action and Development zaɓuɓɓuka masu zuwa ya kamata ta zama dama da mata za su kama su yi hubbasa a gansu dumu-dumu cikin fagen siyasa tare da samun wakilta mai fa'ida. Bukatunmu shine ganin macen ƙasar Nijar ta fito a samu shigar mata ta cikin siyasa da himma a wuce kota 25 bisa ɗari. Gwagwarmayar da muke yi yau muna fatan samun wakilci a zaben magajin nan gari da kuma na majalisosi. A cikin tsaranta, Madam Ben Wahab Aishatu tsawon lokacin da take matashiya ta sha gwagwarmaya ta siyasa. Duk da ta manyanta tana nan kusan matasan tsaron da take shine ganin an samu mata da dama 'yan takara ga zaɓuɓɓukan nan daban-daban. Dukkan dukkanin matan kasar Nijar jarumai ne an samu ci gaba bangaren gwagwarmayar da mata ke yi ina jinjina wa matasa suna da kuzari kuma da sani mata da dama za su ci nasara zaben majalisa ne ko na magajin nan gari. Mata ya zama masu zaɓe ne ko 'yan takara buƙatar guda ce samun ƙarin adadin mata bisa kujerun wakilcin jagoranci na siyasa haka kuma ba zai samu ba sai da kokowa matuƙa cikin ilimi da basira da kuma kyaukyawan shiri. hankali. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.